domin dakile hanyoyin da ake bi ana hukumar tashar jirgin ruwan najeriya kwangen kuɗin shiga yanzu hukumar ta samar da sabon tsarin da zai hana wannan wacce kuɗi da ake mata hukumar ta shirya taron karawa juna sani tsakaninta da masu mu'amalan kuɗi da ita domin sanar da su yadda wannan tsarin zai yi aiki da yake jawabinsa a wajen wannan taron shugaban hukumar tashar jiragen ruwan najeriya alhaji habibu abdullahi ya ce samar da wannan tsarin ko baya ga toshe makwararan kuɗin hukumar ba bisa ka'ida ba ha kuma zai sa harkokin biyan kuɗi ga hukumar ya ƙara sauri ya ce fata da zaran wannan tsarin ya fara aiki to biyan hukumar rungumar kuɗin da ake yi cikin sati guda ya koma cikin 'yan mintoci kalilan ga da abin da yake cewa maimakon mutane suna zuwa bankuna suna zuwa ofis ofis dinmu suna zuwa wurare suna ba da kuɗi kafin kuɗin ya shiga aljihunmu yakan ɗauki kwana daga biyu zuwa har kwana biyar sai muka ga ya kamata mu fito da tsari da ake a sauran tashoshi na duniya manya-manya da kuma tsari na zamani mu ga yadda da an sa kuɗin nan direct kuɗin zai tafi nan da nan a ya shiga cikin account namu. Turan ka yadda ko za ka bayyana mana jimillan kuɗin da hukumar ta hasara sakamakon amfani da wannan tsarin da kuke yi amfani da shi yanzu? Ai sai mun fara wani sabon tsarin zamu ga irin um, asarar da muka ta da. Inda ai kowa ya sani cewa a koyaushe harka ta sha'anin kasuwanci aka samu ɗan kwange nan da can. to kaga ba za mu iya sanin kwanjan ba sai wannan hanyar da muka fito da ita wanda kudin suna zuwa kawai suna shiga za mu ga cewa ah ashe dama cin asara muke yi amma mu kanmu mun san cewa lalle kun akwai ɗan kwangen saboda wani lokacin za ka ga an kawo kayan sun daɗe mustakan da alawo da yake hulɗa da hukumar tashin jirgin ruwan najeriya ya ce wannan zai rage musu ɓata lokaci da suke yi wajen biyan hukumar kuɗi kafin fitar da kayayyakin su a tashin jirgin ruwan shi ma ga abin da yake cewa Nila introduced e system will help a lot in reducing the cost of doing business at the port wannan sabon tsarin zai taimaka kwarai da gaske wajen tafiyar da harkoki tsakaninmu da hukumar ta tashan jiragen ruwan najeriya maimakon awoyin da muke batawa yanzu komai zai zo mana cikin sauki shi ma nasir jesse wani mahalarci wannan taron ga abin da yake cewa gaskiya wannan e-payment da aka kawo gaskiya a takaice za ta kawo raguwar sace-sacen kuɗi da kuma mago-mago dai sannan kuma zai rage yawan aiki yawan je ka dawo dai akan ban hukuma ya ce wannan sabon tsarin ba zai shafi adadin ma'aikatan da hukumar ke amfani da su ba yace ma'aikatan masu tafiyar da wannan tsari da ake amfani da shi yanzu har wa yau su ne za su gudanar da wannan sabon tsarin ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a nigeria.